الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت الأليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي بهك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna gode ma Allah subhanahu wa ta'ala da ya sake haɗa mu a wannan rana mai albarka rana ta litinin 26 ga watan Muharram a wannan shekara ta 1434 kuma daidai da goma ga watan goma sha biyu shekara ta 2012 miladiya za mu tashi a inda muka tsaya a karatun iziya a darasinmu na biyar mun fara magana ne a cikin babi na biyar babin da yake magana a kan abin da ya shafi alwala ta yadda a wannan darasi muke magana kan abin da ya shafi farlan alwala sannan muka biyo magana da abin da ya shafi sunonin alwala sannan malam kuma ya mana tambihi na wanda ya manta da wata farilla daga cikin farillan alwala ko ya manta da sunna daga cikin sunonin alwala kenan yau da izinin Allah madaukakin sarki za mu tashi a gaba ta gaba ita ce mustahabban alwala kuma bayan haka da izinin Allah madaukakin sarki za mu kwatanta alwalar a aikace wata za ta hada sunnonin alwala alwala din da sunnonin alwala din da kuma mustahabban alwala din kuma za mu iya kokari mu ga mun kauce ma makaruhan alwala da malam zai ambata a ciki ubangiji subhanahu wataala ya ci malam da gafara Allah ta'ala ya rahamshe shi mu kuma ubangiji subhanahu wataala ya amfanar da mu da abin da muke ji a cikin wannan littafi mai albarka qala rahimahullah wa fadailuhu 11 qala rahimahullah wa fadailuhu fadail jam'u fadila maka ce fadila ita ce falala matsayinta yana bin matsayin sunna ne daga cikin sunnonin alwala mana matsayin sunna yana bi matsayin farilla farilla ita ce mai matsayi na farko sai sunna mai matsayi na biyu sai farilla waɗannan kenan mustahabbi shi ya kira da fadila mustahaba alwala goma sha ɗaya ne kamar da malam ya faɗa waɗannan mustahaban alwala suna da daraja suna da kima suna cikin almukammilat abubuwan da suke cika ladan alwala ɗin kada mutum ya ji an ce abu kaza ba sunna ba ne ai mustahabi ne ya ɗauka kamar ba shi da kima ba shi da daraja sai zama na in mutum yana tattaba irin waɗannan mustahaban yana ganin su ba komai ba komai to haka zai dinga ɗaukar sunna daga cikin sunnoni su ma yana ganin su ba komai ana nan kuma sai fara ɗaukar farilla ɗaya farilla biyu yana ganin kamar ba komai Allah ta'ala ya sauwaƙe Allah ta'ala ya tsire kenan waɗannan suna cikin mukammilat abubuwan da suke daɗa ƙawata alwala suke daɗa ƙamsasa alwala su ne malam ya ce guda goma sha ɗaya ne ƙala rahimahullah al'ula a tasmiyatu fiftida'il wudu bi an ya ƙula bismillah wa idza nasiyaha fi kuma thumma fi asna'ihi fi asna'ihi tabiha. قال رحمه الله الأولى أي الفضيلة الأولى mustahabbi na farko daga cikin mustahabbai goma sha ɗaya da ke a wannan littafi malam ya ce a tasmiya ambatan Allah subhanahu wa ta'ala shine a tasmiyatu ambatan Allah fifty da'il wudu a daidai lokacin fara alwala a daidai lokacin fara alwala mai alwala ya ambaci sunan Allah subhanahu wa ta'ala bi an yaqul ta yadda ya ce aga da aka ce ambatan Allah sai ba a bashi ka fahimci karatu sai ba a ambace shi a bashi ya ambaci kowane irin suna ba ta da ya ga cewa in ya ce Allahu akbar ma suna Allah ne in ya ce Allahu gafar suna Allah ne sai malam ya ce bi an ya kul ta yadda abin da ake so ya ce shine ce bismillah wannan shine abin da ake bukata idan mai alwala ya zo fara alwala shi tashin farko alwala sai ya ce bismillah shin zai ce bismillahir rahmanir rahim mun gano wannan da ke ko malam da ya ce mana ya ce bismillah wannan shine duk da wasu malamai suna ganin ya halata a ce bismillahir rahmanir rahim an ku dula cewa aka ya halatta qala rahimahullah bi an yaqula bismillah shine mai alwala ya ce bismillah a daidai lokacin fara alwala din wai da nasiha in ya manta cewar bismillah daidai lokacin fara alwala fifti da'ihi a lokacin da ya fara alwala thumma tazakkaraha sannan sai ya tuna da bismillah ɗin fi asna'ihi a tsakiyar alwalar sai da ya gama wanke hannayen shi guda biyu zuwa ko'i ya gama kuskurar baki ya fara wanke fuska kenan sai ya tuna ai a farko bai ce bismillah ba a daidai lokacin sai ya ce bismillah shine wa idza nasiha in ya manta fadan bismillah fi ibtida'ihi a lokacin da ya fara alwala thumma tazakkaraha sannan sai ya tuna fadan bismillah din fi asna'ihi a tsakiyar alwala din a tabiha sai ya zo da bismillah din mun gano wannan kenan sai da ya shafar kai zai dawo da shafar kai kenan sai tuna ai a farkon alwalan zai bai ambata sunan Allah ba a daidai lokacin sai ya ce bismillah shi ne abin da ake bukata wannan ita ce alfadilatul ula ma'ana mustahabbi na farko قال رحمه الله الثانية الدعاء بعد الفراغ منه بأن يقول وهو رافع طرفه إلى السماء أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين wa zai mimita ma'ana mhm. eh. mhm. yake cewa a saniya ma'ana alfabilatu saniya mustahabbi na biyu daga cikin mustahaban alwala addu'a'u yin addu'a ba'ad al-faragh minhu bayan an kammala alwalar wannan ji da kyau yin addu'a bayan an kammala alwalar bi an ya kula ta yadda shi wanda ya kammala alwalar tashi ya ce wa huwa rafi'un tarafu ila sama a daidai lokacin ya dan daga gefen kansa zuwa sama ya dan daga idan shi zuwa sama kun bai tona da kyau ko a daidai hal kenan wawun wawul hal huwa mubtada rafi'un khabar jumla haliya kenan tarfuhu abin nan wa huwa rafi'un tarfu ila sama a daidai lokacin ya daga gefen gefen ganinsa zuwa sama ma'anan ya kammala alwala sai dan yi haka yace Allahumma ja'alni min at-tawwabin waj'alni min al-mutatahhirin waj'alni a tumanin bai faɗa ba nisa mai shuru an ga za ku faɗa ga gaɗa su da wancan ya faɗa ne sai na mai shuru sai ya tsaya iyana قال رحمه الله الدعاء بعد الفراغ من يي الدعاء بان يكمل الولاد bi an ya kula addu'ar da zai yi shine ya ce wa huwa rafi'un farfa ila sama a daidai lokacin ya daga kanshi gefen ganinsa zuwa sama ya ce ashhadu allah ilaha illallah ina shaidawa babu abin bautawa da cancanta sai Allah subhanahu wa ta'ala shi kadai ne wanda ya cancanta a bauta mashi wahdahu shi kadai ne tilo la sharika lahu wanda yake ba shi da abokin tarayya kamar yadda wannan bayani ya gabata a darasin farko na cewar lafazin ashhadu Allah ilaha illallah lafazin la ilaha illallah lafazi ne da ke da rukuni guda biyu rukuni na farko annafiyu shine la ilaha rukuni na biyu al-isbat shine illallah hakan nan kuma wahdahu jumla ce mai zaman kanta la sharika lahu jumla ce mai zaman kanta kenan muna da jumla guda biyu la ilaha illallah daban wahdahu la sharika lahu daban ita la ilaha illallah tana da bangarori guda biyu shi ne la ilaha da al-isbat shine illallah hakan nan wahdahu la sharika la ita ma tana da bangarori guda biyu wahdahu al-isbat la sharika lahu annafi sai ga mana da kace la ilaha illallah ba abun bautawa da cancanta sai Allah madaukakin sarki to jumla da ta ta'kidin wannan ita ce la sharika lahu da ta ce ka ce illallahu wannan jumlar abin da ya tabbatar da ita ya karfafa ta ita ce wahdahu kenan ma'ana la ilaha illallah wahdahu la sharika la ba abin bautawa da ya cinci da bauta mashi sai Allah madaukakin sarki kuma wahdahu shi kadai ne la sharika lahu kwata kwata ba shi da abokin tarayya ba shi da abokin tarayya a halittarsa ba shi da abokin tarayya a sunayensa ba shi abokin tare a duk wata siffa daga cikin siffofinsa ko da ko kaji ya ce inna khalaqna al-insana min nutfatin amshajin nabtali faj'alnahu sami'an basira kuma yace wa kana Allahu sami'an basira wa inna Allah kana sami'an basira aga sami'an basira sami'an basira baya nuna cewa daidai wa daida yadda Allah ta'ala yake sami'an basira haka kuma mutum yake sami'an basira wannan ba ta koyuwa kamar yadda aka sha maimaitawa wa ashhadu kuma ina ƙara shaidawa anna muhammadan lalle annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama abduhu bawa ne na Allah subhanahu wa ta'ala wa rasuluhu kuma manzo ne na Allah subhanahu wa ta'ala wannan shine cikar kalmar shahada ka ce la ilaha illallah muhammadun rasulullah ko ashadu allah ilaha illallah da lafazin ashadu lafazin shaidawa kenan ashadu allah ilaha illallah wahdahu la sharika la wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu wannan kalmar jumlar gaba ɗaya ta kira kalimatul ikhlas ita kira da'watul haq ita kira al-urwatul wufqa ita ce kalimatul taqwa ita ce da'watul haq lahu da'watul haq ita ce kalmar da rasul yake cewa shi da annaba da suka gabace shi ita suka fi fada ita ce kalmar da duk wanda ya faɗe ta ya faɗe ta da asalin gaskiya tun daga kokon zuciyarsa to babu yadda zai kuma ya mutu ya dawama a wuta duk wanda yake da wannan amma in yi faɗe ta da fatar baki kaɗai ba tare da ta daskare a zuci ba to wannan ba za ta iya hana mashi shiga wuta ba Allah ta'ala ya tsare shi yasa kamar yadda take ita ce mabudin wuta mabudin aljanna ita ce kuma marfin wuta Allah ta'ala ya tsare mu da ita ita wutar kenan hakan nan kuma babu wani mabudi face yana da haƙora da da mabudin yake da su yasa malamai suka ce la ilaha illallah muhammadur rasulullah ita ce mabudin shiga aljanna kuma haƙoranta su ne sharuɗan nata sharuɗin la ilaha illallah sharuɗa ne guda bakwai bi shuruɗin sab'atin qad quwidat wa fi nusus al-wahyi haqqan waradat fa innahu lam yantafi qailuha bin nutq illa yanfi yastaqbilu al-ilm wal yakin wal qabul wal iqyad fa ma qulu kuma da dai darsa sai gabata wa ashhadu anna muhammadan kuma ina shaidawa lalle annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam abduhu bawa ne na Allah subhanahu wataala cewar da aka yi abduhu bawan Allah ne mai da martani ne ga nasara don su nasara babba a su ba abun ba abu wani abu bane su mai da shi Allah da zaran mutum yana da daraja yana da kima yana da mataba a wurin Allah subhanahu wataala sai su mai da shi Allah kamar da suke ma annabi Isa alaihi salatu wasalam da suka ga gashi a man goyo yayi magana ya ce inni abdullahi atani alkitaba wa alani nabiyya sai ga ya ya gina tsuntsu haka ya tashi ya yi kaza sai suka mai da shi Allah subhanahu wataala sai Allah ta'ala ce wala mabir ibn maryama makalan idza qamaka minhum yasuddu wa illa abdun an'amna alai waje allahu li bani isra'il bawa ne da muke mishi ni'ima muka sanya shi wani gwarzo wani misali a cikin bani isra'ilawa yasa aka ce abduhu bawa ne na Allah subhanahu wataala duk da matsayin da Annabi sallama yake da shi a wurin Allah madaukakin sarki to mafi girman matsayin shine al'ubudiyya tabbatar mishi da cewa shi bawa ne na Allah subhanahu wataala yasa da Allah ta'ala yake ba da matsayin sa yace wa annahu lamma qama abdullahi bawa na Allah subhanahu wa ta'ala kuma shine manzo Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama wa rasuluhu kuma manzo ne lafazin wa rasuluhu mai martani ne ga yahudu dan yahudu ba abin da ya dame su akan su aibanta mutum saboda kuma annabi isa alaihi salatu wa salam duk da darajar da yake da ita da matsayin da yake da ita suka ce ma kana abokin mara asau'in wa ma kanat ummuki baghiya dan su jefa mummunar magana ga annabi Isa alaihi salatu wassalam Allah ta'ala ya kira wannan magana da suka faɗa buhutan wa bi kufri wa qawli wa ala maryama buhutanan azima Isa wa rasuluhu manzo ne na subhanahu wa ta'ala ma'ana duk yake bawa ne ba bawa ne kamar kowa ba kenan shi ya dara dan manzo ne na Allah subhanahu wa ta'ala da ake mishi wahayi qul inni qul innama ana basharun mithlukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid اللهم اجعلني من التوابين يا الله تسنياني daga cikin waɗanda ake karɓar tuban su masu yawan komawa zuwa gare ka at-tawabin sune waɗanda suke masu komawa ga Allah subhanahu wataala allazina kullama aznabu tabu sune waɗanda yake duk lokacin da suke zunubi sai su tuba zuwa ga Allah subhanahu wataala masu yawan tuba to haka duk mutumin da yake yawan tuba lalle ilalla yana jin shi bawa ne ga Allah subhanahu wataala baya jin ya kai wani matsayin da yana da wani zunubi yana da wani ladan da in bai in ba ya aikata zunubi zunubin ya zo ya cinye wancan ladan ba yana ganin ma kamar bai yi wani abu ba to haka mutumin da ke da wani aqida ai ga ba magana ma tuba a wurin sa nasallahu salamatu wal afiya waj'alni min al-mutatahhirin kuma ka sanya daga cikin waɗanda ake tsarkakewa daga zunubi ka sanya ni cikin waɗanda suke yawan tuba ka sanya ni cikin waɗanda ake tsarkakewa daga zunubi masu tsarki daga zunubi wannan addu'a ubangiji subhanahu wataala ya fito ma irin da suke suratul baqara inna allaha yuhibbu tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin Allah yana son masu yawan tuba yana son masu yawan tsarkaka daga zunubai daga abubuwan da suke na kasanta kun fahimci wannan da kyau to kaga yanzu anan lalle ilalla alwala da karamar ibada bace ka fara ta da sunan Allah bismillah ka rufe ta bayan ka kammala ta ka gama tsarkaka ta zahiri sai kuma tabbatar da tsarki na zuciya shine wannan kalma ta yadda da ita mutum ya rufe alwalarsa lalle yana nuna mana alwala ba karma al'amari bane kuma lalle ilalla yana nuna mana tauhidi shine ruhi na dukkanin al'amari domin alwalan nan da tauhidi aka fara bismillah da sunan Allah ka fara baka kira sunan kowa ba sai sunan Allah subhanahu wataala da ka rufe sai ka rufe da kalmar tauhid haka wannan lalle illallah yana tabbatar mana tauhidi shine kashin bayan dukkan wata ibada dukkan ibada da aka rasa tauhidi a cikin ta to wani ibada ta riga ta daide ce Allah ta'ala ya sauke Allah ta'ala ya tsare sannan abu na gaba shine lafazin addu'a din kun ga lafazin addu'a ya tsaya ne akan ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika la wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu allahumma ij'alni min at-tawwabin waj'alni min al-mutatahhirin kaga mafi kyawun al'amari shine ka tsaya iyana kamar yadda aka tsaye daga kamar yadda ka gani a littafi amma kuna jina da kyau ko amma ka ce wajen alamin ibaratar salihin ruwaya turmizi ce bata kai labari ba قال رحمه الله الثالثة ألا يتكلم في وضوئه قال na الثالثة مستحب نأكو ألا يتكلم في وضوئه cewar shi mai alwala kada ya zance a lokacin da yake alwala in ya fara alwala ya gum da bakinsa sai ya kammala alwala ya rufe ta da wannan shahadar sannan kuma sai ya ci gaba da maganarsa kada ya zamana yana alwala kuma wata kafar yada labarai kuma rararararararararara a ciki Allah ta'ala ya sauki nam kada ya zance a cikin alwalarsa kenan wannan zance ko da daman babu shi malamai dama suna kawo shi ne zikiri da aka ce ana yi cikin alwala babu wani zikiri da ake yi a cikin alwala a ce kai kafa kaza akwai addu'a da ake yanka kai gaba ina ji wannan bid'a ba ki iso nan wuraren ba ko masallan salamatu wal afiya imamu nawawi ya yi magana akan wannan ya ce bata inganta ba asali ma mai sharhin iziya ya kawo magana ya rubuta ta nam mana ya ce as-salisatu Allah ya takallama fi wudu'i kada yi magana a cikin alwalansa to a lokacin da kaji mai kiran sallah yana kiran sallah hadisi ya ce in ka ji mai kiran sallah yana kiran sallah ka faɗi kwatan kwace abin da yake faɗa kana jina da kyau in kana alwala za ka yi haka kun fahimci wutan ba ta da kyau in ka ji mai kiran sallah ladani kenan yana kiran sallah to ka faɗi kwatan kwace abin da yake faɗa in ban da hayya ala salat da hayya ala falah ma'ana an yace Allahu akbar Allahu akbar kai maka ce Allahu akbar Allahu akbar to amma yanzu gashi kana cikin alwala shin za ka bi shi kuma za ka bi shi ba me dalilin ku eh eh to amma yanzu an shagaltar da ke da wani abu ne ba ka fahimci maganar alwalar ce fadila wannan yin shiru eh. ba wajibi ba ne amma wancan duk na fahimce ka yanzu wanda ya ce wannan wajibi ne da wanda ya ce wancan mustahabi ne ba shi ya shagaltar da ke da alwalar ba ka fahimci wannan ai sallar walha sallar nafila nafila ce to kuma ka ji ana kiran sallah zaka ba wanda mai kiran sallah ya faɗa kuma ya jana ko malamai suna cewa wal mashghulu fala yashghalu misaluhu al marhun wal musabbal wal mashghulu abin da aka shagaltar da shi da wani abu abin shari'a ta dora mashi yake to falai ba kuma za a dora mashi wani abin ba tun da an dora mashi ya yi sai ya ci gaba da yin wannan din fahimci wannan da kyau ko shine abin da aka dora mashi daga cikin zaddukan malamai kenan qala rahimahullah ar-rabi'atu qillatu al-ma'i bila hadd kal ghusli ma'i ihkamihima bi kasr al-hamza ay itqanihima qala rahimahullah ar-rabi'a mustahab na hudu qillatu al-ma' karanta ruwa duk da cewa malama ce qillatul ma karanta ruwa amma malamai suke cewa da ya ce taqalilul ma'i taqalilul ma'i shine karanta ruwa a daidai lokacin da mutum yake alwala amma kace qillatul ma kamar tun farko ruwan ma ya zama kaɗan zaka ka ɗiba sai da inda a ce a bakin teku ne ba za ka iya yin alwala a bakin teku ba kenan wannan da wani yare ne da malamai suke ta magana da shi a lokacin da mutum zai yi alola abin da ake bukata shine yayi amfani da ruwa kaɗan ba wai ya ɗibi ruwa kaɗan ya amfani da shi ba a'a ya yi alwala da shi ba a'a ruwan da zai dinga bulbulawa a hannunsa ko da buta guda ya ɗiba ya zama na ruwan kaɗan ne yake amfani da shi kuma bai da in ma buta guda ce in yayi wani zai wani zai wani zai tunda wani sunan shi fadlul ma ba sunan shi alma'u almusta'mal ba ina fata mun gano wannan da kyau ko kuma wannan mai mukhtasaru khalil yake cewa ko da a bakin teku mutum yake alwalar aga dai karewar ruwa ke na gashi nan bil amma ko da a bakin teku ne mutum ya ibi ruwan ya yi shi a hankali ka san alwala ibada ce da aka ce qillatul ma bila ma'ana bilahad ba tare da an haddade maka adadin lita kaza ne zai ishe ka ba ko adadin kofi kaza ne zai ishe ka shine ma'anar maazar had kal rusuli kamar wankan tsarki shi wankan tsarki haka ake so mutum ya karanta ruwa duk da ba a ce ga adadin abin da zai ishe shi ba abin da ake bukata ma'a ihkamihima tare da kyautata su alwalar ka kyautata ta ne ihkam kyautatawa da ya yace ihkami ima kyautata su su su biyun ma'ana kyautata alwala da kyautata wanka ba wai karka da an ce a karanta ruwa ko mutum ya ibu ruwa dan tsurut ya je rabi yana alwala rabi kuma yana guggugawa ba wai an ce ya karanta ruwa a'a ruwa ya isa ko ina amma dai kada ya zama da bulbulawa yake yi bi hamza da sanya ma alhamza kasara ka ce ihkam ba ihkam ba ai itqanihima ake nufi da ihkamihima itqanihima kyautata su shine asbihul wudu ku kyautata alwala ku tsaftace alwala ku kuyi alwala ku tsaftatacciyar alwala kyakkyawar alwala haka ake bukata ma'ana dai ana bukatar mutum ya karanta ruwa ba kuma karanta ruwa mutum ya je ɗibi ruwa dan kankani ba yana ta gogogawa da jin cewar an ce karanta ruwa qala بير أسواك ين أسواك بعود بعود رطب أو يابس والأخضر أفضل لغير الصائم فإن لم يجد عودا فبأصبعه أو بشيء خشن ويستاك باليمنى ويكون قبل الوضوء ويتمضمض بعده وإذا بعد ما بين الوضوء وصلاة استاك وإذا حضرت صلاة أخرى وهو على طهارة المستاك الثانية قال رحمه الله alhamisatu mustahabbi na biyar aswaku yin aswaki mutum da zai alwala ya zama na yayi aswaki bi udi ratubin da iccen da yake ɗanye au ya bisin ko wanda yake busashe ko mutum yayi da icce da yake ɗanye ko yayi da busashe duk yana da wannan damar wal akhdaru afdalu li ghairi sa'imi malam ya ce yi da wanda ike ɗanye shi ya fi ga wanda baya azumi mana mai azumi ya yi da busashe shi ya fi mara azumi ya yi da ɗanye shi ya fi wannan yana hana kenan ba a yin asuwaki da ɗanye da ɗanye ita lokacin azumi ana yi ana yin asuwaki da ɗanye ice lokacin azumi sai dai mutum ya iya ƙoƙarinsa kada ya wuce mishi makoshi fa in lam yajid udan idan bai sami abin da zai yi iccen da zai yi aswaki da shi ba fa bi isbu'ihi sai yayi da yatsansa aw bi shay'in khashinin ko kuma yayi da wani abu mai dan kaushi kaushi khashinin kaushi kaushi karkace kuma daga daga khashinin aka ciro kaushi kun gane wannan da ke ko qala rahimahullah wa yasaku bil yumna in ya tashi yin asuwaki da yatsa to zai yi ne da yatsan dama domin ibada ce bana sai ya gugurza kenan wa ya kunu al-wudu sai ya kasance yayi hakan kafin alwala ana yin asuwaki ne kafin alwala wa ba'a madu ba'dahu sai ya kuskuren baki bayan ya kammala alwala din saboda dan abin da ya dan makale mishi sai ya fitar da shi sannan sai ya fara alwala a nan nake so mu fahimci cewa kuskuren baki zaman kan kanshi yake yi asuwaki zama kan shi yake jina da kyau asuwaki zama kan shi kuskuren baki zama kan shi yake shi yasa aswaki yazo cikin sunnonin mustaban alwala kuskuren baki yazo cikin sunnonin alwala aswaki ana yin shi ne kafin a fara alwala kun gano wannan da ke ko zai iya yiwa daga lokacin da ka rufe shagonka ka kama hanya ko ka fito daga ofis sai ka zaro da ka ci gaba da gogawa har ka zo wurin da za ka fara za ka ɗiba alola sai ka cire asuwakinka ka kammala wannan sai ka fara alolaka in karka ji cewar wai kuskuren bakinka yana tsayawa matsayin asuwakinka ne ko asuwaki yana tsayawa matsayin kuskuren baki ne a kowanne cin gashin kansa yake yi قال رحمه الله وإذا بعد ما بين الوضوء idan aka samu tazara tsakanin alwala da sallah ka yi alwalarka watakila ka yi alwala tun kafin lokacin sallah ya shiga ko ma ka yi a lokacin da sallah ya shiga almuhim dai an samu tazara tsakanin alwalarka da kuma sallah sai ma na ce istak sai ka sake yin aswaki wannan zai nuna mana matsayin aswaki mun karanta da ku cikin indatul ahkam annabi tsira da aminci Allah subhanahu a gare yake cewa da ba dan kada tsananta ma al'umma ta ba da na umarce su da yin aswaki a duk lokacin da za su yi alwala ko a duk lokacin da za su yi sallah wai za habara salatun ukhra idan wata sallah ta zo wa huwa ala tahara a lokacin shi wanda zai yi sallar yana da alwalarsa wani ji da kyau ko idan lokacin sallah yayi ka yi sallah azhar a lokacin da la'asar ta yi alwalarka na nan ko ka yi sallar magariba a lokacin da nisha ta yi alwalarka na nan ko ka yi sallar asuba a lokacin da za ka yi azhar alwalarka na nan in mun ci da ke ko Malam ya ce istaka lithaniya sai ya yi asuwaki don sallah ta biyu saboda haka a lokacin da kake da alwala ka riga ka yi sallah kuma alwala ka tana nan kana so ka wuce kawai masallaci ka je ka ci gaba da sallar ka abinda ake bukata ka sake yin aswaki wannan zai nuna mana matsayin aswaki kenan qala rahimahullah as-sadisatu أن yatawadda fi مكان طاهر mustahabbi na shida an yatawadda shine mai alwala yayi alwala fi makanin tahirin a wurin da yake da tsarki wannan yana cikin mustahabban alwala in za ka yi alwala ka yi ta a inda wurin da aka ce yake da tsarki shi duk wurin da shine yafi kaga ko da a gidanka ne misali ka kammala ka kammala gidanka amma baka tare ba ko ka ko da ko ana maka kwano yin tolar da kai ba fa tare ba a gidan amma tolar din da ka ware za ka iya cin abinci a ciki eh sai ka ji kana jin kyankyani kyankyani cin abinci saboda ya amsa sunan ban daki kawai baka fa tare ba ba abin da aka yi a ciki amma sai ka gana dan jin kyankyani kyankyani sa haka to duk wurin da yake da tsarki kuma mu fahimci wani abu abin da aka fi so ne abin da aka fi so shi ne wurin bayan gida daban wurin wanka daban ina faɗa mana tsarin gini ne a musulunci kun fahimci wani inda an dai so samu ne shine a samu wurin fitsari daban wurin fitsari abin nan wurin fitsari da bayan gida daban ma'ana inda aka ware ake yin bayan gida to na ake shiga a fitsari amma inda aka ware don a yi wanka to wanka kaɗai ake yi ba a fitsari a ciki kun fahimci wannan da ke ko inda aka ware shi don wanka to wanka kaɗai ake yi ba a fitsari a ciki sai dai ka yi tambaya kuma idan mutum ya shiga wanka fa ya shiga zai yi wanka kuma sai fitsari ya kama shi in ba bai da iya ya fito ya je can sai ya yi a ciki amma ka ruwan da ya shiga da shi yana da yawa ya sha bamban da ya ɗauki buta ya je ya fitsari ruwan da ya tsarki da shi bai kai adadin fitsarin da ya fitar ba to wannan shine so samu to idan aka yi haka wurin da aka ware shi dan bayan gida mun ci ana ake fitsari to ba a karanta qur'ani a wurin in so samu ne kada mutum ya alwala a wurin amma wanda aka ware shi don wanka wanka kada yake yi nan ya halatta ke alwala a ciki dan wuri ne mai kyau wuri ne mai tsarki ya halatta har karatun qur'ani ka iya yi a ciki ko fahimci wannan da ke ko a tsari da musulunci ba a yin shadda a cikin ɗaki saboda haka ban ɗaki ana ware shi kada mutum ya ce zai yi zai yi wane ne wane ne a sanya ne ga ɗaki yana ta wari aljinu suna ta shiga in aljinu za su shiga makwancin su yayi sun biyo ta cikin ɗakin sa sannan su wuce sallallahu salamatu wal lafiya saboda dole ka fahimci yadda tsarin gini yake a musulunci ba wai yayi ko zamani ko haka ake yi ba qala rahimahullah as-sabi'atu an yakuna al wa an yaminihi in kana maftuha yace mustahabbi na biyar an yakuna al wa an yaminihi shine gongonin alwalar ya kasance a hannun shi na dama a gefen shi na dama in kana maftuhan idan yana da budadden baki sai sa a gefen shi na dama sai dan tilo shi haka sai ya wanke sai dai game da muke magana a ashmawi cewar mai shari'a ashmawi yake cewa amma sanyawa a hagu zai dan fi domin zai fi saukin mu'amala da shi kun bai cewa in ba wanda yake ba hagu ba ai ko ba hagu ma shi ma a dama yake ajiya ko hagu qala rahimahullah ya ce in kana maftuhan in ya kasance mai buɗaɗɗen baki ne kenan idan mai rufaffen baki ce idan buta ce mai rufaffen baki sai a sanya ta a hagu kenan ta kallaci dama qala rahimahullah asaminatu an yuqaddima ghasal al-mayamini ala al-mayasir qala rahimahullah asaminatu mustahabbi na takwas an yuqaddima ghasal al-mayamini shine ya fara gabatar da wanke dama ala al-mayasiri akan hagu ma'ana duk wata gaba da yake duk wani abu wankewa ko wani abun shafa ko wani abu da zaki alwala yana da hagu yana da dama to ka fara gabatar da dama kafin gabatar da hagu kuna na da ke ko kaga dai wanke hannu mun yi magana za ka haɗa ne duka ka wanke in ka tayi shaƙa ba wai za ka shaƙa wannan hanci ne ka shaƙa wannan hanci ba saboda kaga a nan ba hagu ba dama a nan ma hanci ba babu haka na a face ruwa amma idan haka zo shafa fuska shi ma babu hagu babu dama in aka zo wanke hannu zuwa mirfaƙai za ka faro shi daga saman nasu za ka fara wanke hannun dama so uku in ka kammala sai ka zo ka wanke hagu so uku kuna jina da kyau sannan sai ka wuce shafar kai shi ma ga babu hagu babu da tun da haɗawa za ka gaba da hakan nan kafa kuma za ka wanke hagu ta dama sannan ka zo ka wanke hagu duk wani yana cikin mustahaban sallah abin da zai nuna maka yana cikin mustahaban sallah yanzu sai kai kuskure ka sha'afa masu Allah salamata lafiya sai da ka wanke hagu sannan ka wuce dama alwala ka tayi yi kuna jina da ke ko sai dai ta cika ciccin a ka dan za ku da da wani mustahabi ke saboda ka bata cika ciccin ba a kake nan ba za a baka maki 100 bisa 100 ba amma kuma da wanda ya samu 95 shi ma ya ci ko wanda ya samu 96 ya ci qala rahimullah malan dai ana harkar ibada kai iya kokari da yi ɗari bisa 100 in dai saboda ka lura kurakuran da mutum yake samu a yau da kullum kusan su suka fi yawan ba hatara ba to da waɗannan in kana samu kana ciccikawa kana ciccikawa to lokacin da mutum ya samu kuskure sai ya zama da sauki amma kawai yana ji da ƙarfin haddasa yana ji da kaza yana ji ga shi ba sai yayi assignment ba shi ba sai yayi ba sai yayi test da ake yi ba yana ganin daman dai maki maki 60 ne in dai zauna jaraba zai bugo su ba tare da yayi maki 40 ba za ga zai hatara ko ba kake ba wanda suka san yaran jaraba sun san wannan ai qala rahimahullah al ashiratu التاسعة أن يبدأ بمقدم الرأس مستحب نترى أن يبدأ شنو fara bi muqaddami ra'si da goshi shine magabacin kai magabacin kai shine ina goshi in zai fara wanke fuska ya fara daga goshinsa sai ya zubo ruwa inan ba ya ɗebo ruwan wanke fuska in labta a kumatinsa ba ko fahimci wannan da ke ko in yi haka alura shi ta yi amma alhajjul ja'iz kenan alhajjul kamil shine ya fara zubo ruwan daga goshinsa zuwa ƙasa haka nan zai shafar kai ya fara shafar kai daga goshinsa abin da ya haka in na kuskure ya shafar kai haka to yanzu wani shine me farilla kenan mai da shafar kai kuma shine ya haka إيه؟ يعني قال رحمه الله العاشرة أن يرتب المصنون مع المصنون كالمضمضة والاستنشاق قال رحمه الله العاشرة مستحب نقوم أن يرتب المصنون يجير أنت أبن ديك سنة مع المصنون tare da ɗan uwan shi sunna mabati kamar jerantawa tsakanin kuskurar baki wal istinshaq da shakarwa wannan ji ko an yurattiba ya jeranta almasnuna abin da yake sunna ma almasnun da ɗan uwan shi sunna haka ne ya jeranta farilla da ɗan ta farilla kenan abin da ake nufi ya jeranto alwalar tiriyan tiriyan ba wai ya fara yin sunnoni baki ɗaya ba sannan in ya kammala kuma sai ya biyo da ya biyo da sunnoni ba misali ba ya fara wanke fuskarsa in ya fara wanke fuska ya wanke hannu zuwa nan ya shafa kai ya wanke kafa sai kuma ya zai wanke hannu zuwa nan ba ya ce a ai ya fara jeranta farallai ne da farallai sannan kuma yanzu zai zo ya jeranta sunna da sunna a wai dai shi ya karanta cewa an yi rattibal masnuna ma al masnun a ya jeranta sunna da sunna ma'ana ya jeranta alwular yadda ta to tiryan tiryan har zuwa ƙarshe قال رحمه الله الحادية عشر أن يكرر المغسول ثلاثا بخلاف المنصوح وهو الرأس والأذنان فإنه يستحب فإنه لا يستحب تكرار مسحه قال رحمه الله الحادية عشرة مستحب نقوم شائعا كما وليك شيني نكر شيء ما لن يكاو أو أن اللتابي أن يكرر المغسول ثلاثا يميمي توانكي إن دعاكي وانكي واسو kuna ji da soko ya maimaita shi ne an kadira ya maimaita al-maghsula abinda ake wankewa salasan su uku ina da ina ake wankewa a hannu zuwa irin sau zuwa zuwa wuyan hannu kuna ji da soko ana wanke wannan ne ana wanke fuska ana wanke hannu zuwa irin sau idan wuyi abin nan zuwa mirfa zuwa nan ana wanke nan sannan kuma ana wanke kafa kowanne ya yi su su uku yi su uku mustahabi ne a wannan lokaci yi su uku yake mustahabi a lokacin da kai na farko ya gama ko ina da ina idan ka wanke na farko ya gama ko ina da ina to na biyu sunna ne na uku mustahabi kuna ji da kyau a lokacin da ka wanke inda ake wanke inda muka lissafa ka wanke su ɗaya bai gama ba to na biyu farilla ne idan ka wanke sau biyu bai gama ba na uku farilla ne ba ba mustahabbi bane saboda ka mutum ya fahimci cewar da aka ce an yi karri salasan ya maimaita inda ake wankewa sau uku mustahabbi ne ana nufin ne idan na ɗaya da na biyu sun wadatar amma idan ba su wadatar ba to tana na a matsayinta na farilla wankewa ta uku din bi khilafil mamsuh sabani inda ake shafa wa huwa ra'asu shine kai wal da fatun kunnuwa waɗannan shafar su ake yi fa innahu yadda al'amarin shari'a yake la yustahabbu takraru masahi ba a so mutum ya maimaita shafar kai ba hakan nan ba a so mutum ya maimaita shafar kunne ba ma'ana ba musabi bane in ma mutum ya yayi abinki amma sau na kana ganin mutane kake ganin wasu suna shafar kai su uku ya shafa kunne su uku Eh? kuna jina da kyau da aka shafar kai da shafar kunne wannan so ɗaiɗai ake yi wanke hannu da wanke fuska da wanke hannu da wanke ƙafa waɗannan su uku uku ake yi muka ce yi na farko wajibi ne idan ya wadatar ya gama ko ina da ina to na biyu da na uku su ne na biyu da zama suna na uku ya zama su ne da ake magana a kansu amma idan na farko bai gama ba to na biyu da na uku suna na a matsayin su fa na wajibi idan na biyu ya gama to na uku yana na a matsayin shi na mustahabi idan na biyu bai gama ba to na uku da yana nan har ila yau a matsayin shi na wajibi qala rahimahullah الله تنبيه الزيارة على الثلاثة غير مشروعة واختلف هل تكره أم أو تمنع قولان مشهوران قال رحمه الله ولا يستحب إطالة الغرة وهي الزيادة على ما وجب غسله على ما وجب غسله إذا ما غسله كنكو يعني من الوجه واليدين مع المرفقين ولا مس الرقبة ولا بأس بمس الأعضاء بالمنديل بالمنديل قال رحمه الله تنبيه فركروا irin waɗannan al'amura suna buƙatar faɗakarwa sosai da sosai yi za ka ce gano in malam ya kammala sai ya kawo tambihi ya kawo faɗakarwa ya ce a ziyaratu ala salasa ƙari a kan wankewa su uku inda aka ce ka wanke su uku ɗin ko kuma ƙari a kan inda aka ce ka shafa su ɗaya mutum ya ƙara ya zama ya shafa su biyu ko su uku ko inda aka ce ya wanke su uku ya ƙara ya yi su hudu ko su biyar ghairu mashru'a wannan ba shar'antacciya bace shari'a bata zo da shi ba shi yasa mai shar'i yake cewa li'annaha sha'airu ahlil bid'a yace alamomi ne na yan bid'a mai shar'i iziya ina fata mun fahimci wannan da ke ko yace alamomi ne na yan bid'a kaga ya yi ta wankewa ya ta wanke ya wanke so uku so hudu so biyar so shida kaga wannan ba addini yake yi ba abinda yake addini shine la taghlu fi dinikum wa la tattabi'u ahwa qawmin qad dallu min qabl wa adallu kaseeran wa dallu an sawa'is sabil wa malamai sun ƙara mutunansu su sani hal tukurahu shin ƙari akan uku a inda ake wankewa ko ƙari akan so ɗaya a inda ake shafa tukrahu makaruhi ne aw tumna'u ko ma an haɗa ne kwata-kwata maganganu ne kenan malai ce qaulani maganganu ne guda biyu mashahurani mashahuran maganganu kuwa ma'ana fitattun maganganu ba ba ne a a mazhaba wasu suka ce makaruhi ne wasu suka ce a kwata kwata an hana yanan aka ce an hana yana duk da haram kenan to haka ala ayati hal dukan bi da babu wanda yake an umarce ka kai babu wanda yake mustahabi ne raka wai kifi inda amrihi kenan mutum ya iya yin ya iya ya ga wankewa so ɗaya so biyu so uku nan ya gama wanke ko ina da ina ƙawar rahimahullah wala yustahabbu italatu al-ghurra ba a so mutum ya tsawaita wankewa ba a iya gabar da aka ce wanke ya huce wurin shine ma'anar italatul ghurra wanke gabar da aka ce ya wanke malam sai malam ce wa ziyaratu shine yin kari alama wajaba ghusluhu akai inda ya zama wajibi a wanke min alwajhi a fuska ma'ana ba an ce a wanke fuska ne daga goshi ba sai mutum ya fara wankuwa daga tsakarka kuna shi ko ba an ce a fara wankewa ne daga gefen kunne ba sai mutum ya fara daga gefen keya wannan baya ce wal mai ma'al ne ko kuma hannaye guda biyu tare da irin sau ba iyana ake wankewa ba to da ya tashi wanke a sai zuwa nan sai zuwa nan kuna ce na da ko har wani lokacin ya nemi ya kawo ya zo wuya hannu isa ce itala wala mas'ur raqaba hakan nan ba a so ne alwala ya shafi kiyarsa ba sai tsaban ya shafi kiyarsa har har nan a cin shi ya shafa duk ba a so irin wannan ba kenan ana buƙatar in mutum zai yi inda aka buƙace shi ya tsaya iya na ake buƙata da mutum ya tsaya inda in wanka yake so sai ya je inda zai je ya yi wanka na'am wannan magana ta iqalatul gurra da malai cewa la yastahabu iqalatul gurra wa hiya ziyada ala ma wajibu rasul har zuwa karshe amma kuma ta mun yi shi a umdatul a hadisin abu huraira ina fata wani fahimci wani da ke ko har in kuma ta mun yi magana cewa batun ƙari akan haka malamai sun ce ruwaya ce ta abu huraira baya cikin gundarin hadisi sai abu huraira ya fahimci a ƙara saboda haka har wasu suke cewa wani lokacin ba kasabe yake a bainar jama'a ba ina fata mu fahimci wannan sai zama da babu wani dogon cin karo haka ina ce babu dogo kenan akwai akwai gajere ko babu da cin karo tsakanin wacce magana da wannan saboda wacce magana malamai sun harare ta cewa ba yana cikin gundarin hadisin manzon sallallahu alaihi wasallam shi dai Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce asbigul wudu abunna walil laqabi minan na da dai da hadisan suka zo cewa akwai akwai hadisi akwai idraji na Abu Hurairah ta radiyallahu anhu kuma muku sha'awa mun faɗa lokacin da muke umdatul ahkam qala rahimahullah wala ba'sa bi masal a'dha'i bil mundi babu laifi mutum ya share gabansa da mayani idan mutum ya kammala alwala babu laifi ya share gabansa da mayani menene mayani eh hankici ko an ka hankici turanci ne na handkerchief shine aka hausantar da shi mun fahimci wannan in mutum ya kammala alola babu laifi ya ɗauko ɗan tawul haka ya ɗan ya ɗan tsatsani abin da ɗin da ke tare da shi wannan jina da ke ko wannan shine karshen bayani akan abin da ya shafi mustahabban alwala kuma shine cikon maganar mu akan abin da ya shafi babin alwala babi na biyar da muka zayyano kan abin da ya shafi farla alwala da sunnonin alwala da mustahaban alwala daga ƙarshe kuma malam ya nuna mana akwai makaruhi a cikin alola ƙari akan wurare wankewa guda uku ma'ana mutum ya ƙara akan su uku ko ya ƙara a inda ake shafa sau ɗaya ya ƙara ya zama so biyu ko dai da dabi malam ya ambata saboda haka a daidai nan za mu tsaya sai abu na gaba yadda za mu kwatanta alwalar a aikace wannan karatun da muka yi shi baki ɗaya za mu mu kwatanta shi yanzu a aikace eh wala wakilcin mun yi magana da su da cewa babu wani babu wata addu'a da ake a cikin alwala kula mun bar min falaki kula wa duk babu wani da ake in za ka fara ka ce bismillah kuma mutum ya manta ya faɗa a tsakiya a lokacin da ya ce ko bai tona in ya kammala ya zikiri ina ba kuma duk waɗanda suke karantarwa a masallatan su suke karantarwa a makarantun su wajibi ne su ma yadda ake musu a haka sai gani su tara ɗaliban su su ma su yi musu a haka akan haka da'awa take yaduwa za ka ta karantawa ta karanta furlan alwala ta karanta sunan alwala amma da zara an yi shi a aikace sai kuma ga ana ta tambaya ina ba mun bincike ne da ke ko na ta ce na wa alaikum salam kwarai kuwa ai kamar eh, na eh, cewa gwai da hannu ɗaya na wanda fuska wani shi kyau ya hannu ɗaya da hannu na muka karanta نعم سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك